أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا ba su da wani rabo a mulki da suna da shi ba za su ba kowa komai daga cikinsa ba ko da kuwa daidai da digon da yake bayan ƙwallon dabino ne